A sanarwar da ta fitar a game da yanayin da kafafen yaɗa labarai ke gudanar da ayyukansu a halin yanzu a nan Nishar, hukumar sadarwa ta CSA ta ce ta lura da yadda wasu suka dukufa da ba da labarin karra kamson kurege a maimakon gudanar da bincike domin tantance gaskiyar labari. Misalin wani labarin da jaridar Kanar Amfiri ta ruwaito a wannan mako game da wasu kuɗaɗe sama da biliyan tara da ta ce an ware wa matan shugabannin kolin ƙasar nan domin su kashe wutar gabansu wato fan politik. Dr. Sani Kabir shine shugaban hukumar sadarwa ta CSA. ba mu yarda a matsayin na eh, hukuma ta sadarwa mu bari ana cin mutane mutunci wataran bisa ƙarya tsantsa kaga dai watannin ga suka wuce dai kazima kowace sahiya sai an zagi tsohon shugaban ƙasa sai an yi shiri bisan shi ko bisa matan shi ko bisa yan uwan shi ko daga bisa rezo sosiyo sai su aza karya can su maido cikin jarida don su ce mutane mutunci to shine jiya muka ciwon wanga abin ya isa ya kamata ɗan jarida tsabasa ba da labari na gaskiya. Ko a kan matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nijar ma kafafe da dama na kaucewa ka'idar yadda ake ba da irin wannan labari in ji Dr. Sani Kabir. Ka gani yanzu kwanakin ga ana ca za a azabaz militar doso. Eh, gwamnati ta ta za a ba sojawan mu horo kuma za a musu wurin koron jihar doso. to yanzu mutane sun ce wai doso ne za a zaba su militar kaga yanzu aka tashin hankali bisa rezo sosiyo kuma yan jarida suna ta suna ta eh, yadawa to ka ba yi adalci ba sai a rikita mutane a zo a bai da ƙarya gaskiya tada tashin hankali cikin ƙasa. Ko da yake ya yi amannar cewa akwai gamshin gaskiya a abubuwan da hukumar ta CSA ke kashedi a kansu. Sakataren watsa labarai na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida Maison de la Presse Suleiman Umar Bura na ganin alamun fice gona da iri a wannan yunkuri. Kamar abin da turanci ake cewa melange de jar wanda sai ka zo ka huce hurumin da ba naka ba kai kuma gashi abin da doka ta tsida maka gashi yanda ya kamata kai ita babbar hukuma ta ƙasa ba aikin ta bane ta huto da ce wane abin da ka wa ne ƙarya ce kama shi ƙage ba aikin ta bane tunda ita hukuma ce ta ƙasa wanda take cikin konsistin ita a cikin sanarwar ta ce wannan labarin na ƙarya ne ita da take shari'a wanda ya kamata ta saurare ka jaridar ma ne ta hutu to washe aka kira mutumin aka saurare shi har aka ji ne aka yi aka san ƙarya ce Hukumar ta lashe takobin buga sanda akan duk kafar da aka samu da laifin baza karya ko yi wa wani ƙazafi da kuma waɗanda ke neman tunzula jama'a a fannin tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.